العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan 12 watan Dhul Hajj shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da bakwai ga watan tara shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 43 a cikin wannan littafi na alfusul fi siratul rasul na imam ibn kafir rahimahullahu ta'ala idan 'yan uwa za su iya tunawa muna kan gabar magana akan sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya wannan tafiya da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama zai je umra kafirai suka hana shi shiga maka haka yi ta kafa dokoki aka ce da zai shiga ba to idan ah, za a iya tunawa mun tsaya daidai inda aka ce annabi ya aika sayidina usman ya tura shi makka ya je ya gaya wa mutanen makka cewa inna lamna na'ti mu ba yaƙi ne ya kawo mu ba mu ba faɗa ne ya kawo mu ba mun zo ne mu yi umra mu ibada mu koma ku kyale mu mu yi ibada shine nan yake cewa qad kana sallallahu alaihi wa sallama qabla wuqu'i hadha sulh ba'atha Uthman bin Affan radiyallahu anhu ila ahli Makkah yu'limuhum annahu lam yaji' li qital ahad wa inma jaa'a mu'tamira fa kana min siyadati Uthman radiyallahu anhu annahu arada alayhi al-mushrikun at-tawaf bil bayt saboda matsayi siyada shugabancin sayyidina usman da darajarsa hatta a wajen kafuran su mushrikan shi yasa annabi ya zaɓe shi ya ce shi ya je ya yi musu magana don ba za su yi masa rashin kirki ba kuma za su girmama shi don haka da ya je sai aka ce to kai kantin da ka riga ka shigo kawo saƙo shiga ka je ka yi dawafin an kyale ka suka bijiro masa suka tallata masa je ka kai umarka tun da kai an ɗan saƙo ne fa'aba alaihim wa ƙala biya biha qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ya ƙi yadda ya ce a'a ba yanda za a in je in yi ɗawafi in zagaye ɗakin Allah kafin annabi ni da aka turo ni ɗan saƙo ya zan kewaye na je na yi nawa in ji in ce wa annabi mai yace baran yi ba kaga wannan wato wato wato tarbiyya ce da da sayyidina Usman din wato um, ya ainihin wato ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ku manta wannan aiken da aka yi masa aka tura shi kafin ya dawo an yi mu baya don labari ya zo cewa an kashe shi da annabi ya ga shiru-shiru bai zo ba sai kuma aka je aka kawo labari ai sayyidina usman ka an kashe shi ya mutu ya mutu annabi ya ce to ku zo ku yi min mubaya'a za a yi yaƙi za mu je mu yaƙi waɗannan kafarantun da sun kashe sayyidina usman to wannan mubaya'a da aka yi kaga sayyidina usman baya nan to yan shi'a idan suka zo zagin sayyidina usman sai su ce wannan mubaya'a mai daraja mai muhimmanci sayyidina usman ko zuwanta bai yi ba to kaga in ba ka yi karatu ka ji a tarihi a kissa me yasa sayyidina usman bai zo ba suka cika bai ma zo ba bai a bai zo yi mubaya'a ba cewa suke guduwaye ka duba fa bawan Allah da aka aike shi